Internet. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum, Sarfila Hashin Gumel tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi. a yau ranar laraba 19 ga watan janairu na shekarar 2022 cikin shirin za a je da aka kaddamar da gagarumar dalar shinkafa wacce ake ganin ita ce mafi girma a nahiyar afirka sai kuma shirin ciwon mace wanda aisha ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran kasar kamaru sai kuma wasu ra'ayi da kuma masu kuke kira ta waya kuna ajiye mana amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar ta da fatar an wayi gari lafiya yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. Aƙalla mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu fiye da goma suka jikkata bayan wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bam a wani shagon mai shayi da ke wajen wata cibiyar horas da sojoji a gundumar wada jade da ke Magadishu a cewar 'yan sanda. 'Yan sanda sun ce ɗan ƙunar baƙin waken ya shiga cikin shagon mai shayin, ya kama da abokin cinikayya ya zauna yana shan shayi bayan wani ɗan lokaci ya tada bom ɗin mai magana da yawun 'yan sanda manjo adifata ade ya ce da gangan ɗan ƙunar baƙin waken ya auna abokan cinikaryar kantin shagon. Adi ya ce mutane goma sha hudu ne suka jikkata sakamakon bashewar bom ɗin kuma hudu daga cikinsu sun mutu bayan an kwashe su daga wurin. Nan take kungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin na ranar Talata. Fashewar ta yi mummunar barna a kantin shagon da aka yi da gwalagwalai. China ta faɗa ajiya Talata cewar kungiyar Taliban ta Afghanistan za ta ci gaba da burin ƙasa da ƙasa da wuri don samun halaccin gwamnatin su ta wucin gadi a Kabul mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Sin zuwan lijan ya bayanin hakan yayin da yake mayar da martani ga rahoton da kungiyar masu kishin Islama ke neman taimakon ƙasar ta Sin wajen ganin an amince da sabuwar gwamnatin Afghanistan da al'ummar duniya baki ɗaya. Zuwan ya lura yayin da yake jawabi a wani taron manema labarai a birnin Beijing cewa hukumomin wucin gadi na Taliban sun tsara sosai don yin mu'amalar ƙasa da ƙasa tare da yin shawarwari da wasu 'yan kalilan tun bayan da suka mamaye ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. A sa'i ɗaya kuma muna fatan ɓangaren Afghanistan zai ƙara mayar da martani ga fatan al'ummar ƙasa da ƙasa da kafa tsarin gine-ginen siyasa na buɗe ƙofa ga jama'a da ɗaukar matakai masu matsakaicin ra'ayi na cikin gida da na waje da tabbatar da yaƙi da duk wani nau'i na 'yan ta'adda a cewar shi. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. 'Yan tawayen Huti na Yemen sun yi gargaɗin cewar za su iya kai hari kan wasu wurare a haɗaɗɗiyar daular larabawa bayan sun kai hari na jirage marasa matuƙa da makami mai linzami na ranar litinin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku 'yan sanda a birnin abu dhabi babban birnin ƙasar sun ce an kai har-haren ne kan wasu manyan motocin dakon mai guda uku a wata cibiyar mai da kuma faɗaɗa filin jirgin saman Abu Dhabi sun bayyana waɗanda suka mutu 'yan ƙasar Indiya guda biyu da kuma ɗan ƙasar Pakistan ɗaya. Kana sun ce mutane shida sun samu mummunar rauni. Ba samu wani gagarumin barna a filin jirgin sama ko kuma wurin mai ba a cewar 'yan sanda. Mai magana da yawun 'yan tawayen Hutsi na Yemen ya ce kungiyar ta kai har-haren ne kan cibiyar tattalin arzikin daular larabawa a birnin abu dhabi a matsayin ramuwar gayya kan rawar da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta taka a farmakin soji a yemen a makon jiya majiyoyin hutti a sana babban birnin ƙasar yemen sun shaidawa kafar yada labaran larabawa cewar sun harba jirage marasa matuƙa takwas da makamai masu linzami goma. kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Amma kafin nan za mu leƙa Najeriya. Inda jiya talata shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da gagarumar dalar shinkafa a Abuja, wacce ake ganin ita ce mafi girma a nahiyar Afirka. Ƙarƙashin shirin haɗin gwiwa babban bankin ƙasar da ƙungiyar manoman shinkafa ta Najeriya Rifan. da ke baiwa manoman tallafi wanda aka fi sani da shirin anko barowas daga abuja ga rahoton da wakilinmu shamsiya hamza ibrahim ta haɗo mana. An gudanar da taron ƙaddamar da dalar shinkafar ne a filin baje koli na cibiyar kasuwanci da masana'antu da ke nan Abuja inda aka gina dalar da buhuhunan shinkafa waɗanda aka shuka da kuma girbe su daga wasu daga cikin jihohin ƙasar ƙarƙashin shirin ba da tallafi ga manoma na anko borawas da ke zama kashi biyar na jimillan abin da suka noma daga jihohin su, Alhaji Aminu Muhammad Guranyo shine shugaban ƙungiyar manoman shinkafa a Najeriya. Wanda ya ga wani al'amari san ya wuce tunaninmu ya wuce karfinmu ƙasan nan tana zaune bisa ɗimbin arziki mai yawan gaske da ba ta buƙatar taimakon wani daga waje inda magana abinci ne shi yasa muka yi ƙoƙarin tara wannan abin domin mu jawo duk wanda yake babba a najeriya ya gani domin su sanya hannunsu a cikin harkar noma wannan abin da kake gani nan mutanen da ya sa mawa aiki a najeriya miliyoyi ne saboda haka muna son mu nuna manya-manyan 'yan kasuwar najeriya cewa idan sun ba da goyon baya ga wannan aiki to najeriya ba ta buƙatar taimakon kowa in ba na allah ba da wata hudu muka dauka muna noman kuma mun dauki wata uku muna tara ta nan wurin da. amma wannan wai abu da ka gani nan rabin kashi ne daga cikin dari na abin da muka noma a jihohin da muke noman nan muka dauko muka kawo nan gwamnan jihar kebbi da ita ma aka kaddamar da makamanciyar dalar shinkafar karkashin tallafin babban bankin kasar cbn alhaji abubakar atiku bagudu ya ce mun kara samun tabbacin kwazon yan najeriya wanda koshen shugaban kasa muhammadu buhari shi yake kira ga tabbacin shi ga albarkar da allah yawa najeriya Najeriya don haka mutane su yi yunkuri su fito da kwazon su wannan ya fito da kwazon manoman mu ya fito da kwazon masu sarrafa shinkafa ya fito da kwazon masu cin shinkafa duka kowa ya yadda da Allah abin da albarkace mu da shi yau mun wadatu da shinkafa ta Najeriya amma makwabtan mu kasashe na ganin shawa suna roƙon su zo su haɗa kai da mu domin mu ci gaba mutane waɗanda ke cikin wannan eh, musamman manoma daga ƙasa sun ƙara samun bunƙasa arziki mata da ke sarrafa shinkafa sun ƙara samun arziki. Ministan ayyukan noma da raya ƙasa Dr. Muhammad Abubakar Mahmud ya faɗi cewa wannan yunƙuri a bayyane take Najeriya ita ce ɗaya wajen noman shinkafa a nahiyar Afirka. Yanda aka shirya dale-dale dalen shinkafa har wajen dale goma sha kusan uku da aka kirga. Wato ya nuna kenan cewa Najeriya yanzu ita ce ta ɗaya a wajen noman shinkafa a nahiyar Afirka gaba ɗaya. Kuma a duniya ita ce ta takwas. Wannan gani ne ya kori ji zahiri al'amari gashi nan ba ba ba wani abu bane sanadiyan irin goyon baya da shi mai girma shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya baiwa bangaren noma yana ba da gudunmawa da goyon baya kwarai da gaske a harkar noma domin tun daga zuwan shi yau shekara shida zuwa bakwai bunƙasa da aka samu ta harkar noma da ci gaban manoma kansu da tattalin arzikin kansu da kuma na ƙasa gaba ɗaya ya shahara fiye da sauran shugabanni baya da suka shuɗe. A watan Nuwamban shekarar biyar ne babban bankin Najeriya CBN ya kaddamar da shirin Anko Boros a wani mataki na rage shigowa da kayayyakin abinci a kasar daga ƙetare da kuma inganta harkokin noma da tabbatar da samar da wadataccen abinci da kuma samar da ayyukan yi na kai tsaye da waɗanda ba na kai tsaye ba har miliyan goma sha biyu da digo takwas a ɓangaren hatsi da dama. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. gai da malama shamsiya har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga yusuf dauke da kashi na biyu na labaran duniya jamus ta ce a shirye take ta biya farashin tattalin arziki mai tsada don kare martabarta yayin da mambobin kungiyar tsaro na nato suka shiga mako mai tsanani na diflomasiyya a daidai lokacin da sojojin rasha ke ci gaba da kai har-hare a kusa da kan iyakar ukraine Ƙasashen yammacin turai sun yi wa rasha barazanar ƙaƙaba mata takunkumi idan ta mamaye ukraine sama da dakaru dubu ɗari ne aka jibge a yammacin rasha tare da tankokin yaƙi da wasu manyan makamai wasu a cikin dubun kilomita daga kan iyakar ƙasar ukraine Krib da ƙawayenta na yamma suna fargabar wani harin kusa yayin da Kremlin ke ikirarin aikawa da shi domin kare kai daga faɗaɗar NATO. Akan wannan mawuyacin halin, ministan harkokin wajen Jamus, Annalena Baerbock ta gana da takwarasta na Rasha, Sergei Lavrov a birnin Moscow a jiya talata, inda ta ce Jamus za ta kare muhimman manufofin Turai. Gwamnatin Tonga a jiya talata ta tabbatar da mutuwar mutane uku biyu bayan aman wuta da wani katafaren dutse ya yi a ƙarƙashin teku a ranar Asabar. Wannan shine rahoto na farko a hukumance daga gwamnati. Gwamnatin ta kuma ce an ruguza dukkan gidaje da ke ƙaramin tsibirin Mango. An bayar da rahoton cewar mutane hamsin ne ke zaune a tsibirin. an samu mummunar barna a fana kuta da tsibirin muka sakamakon fashewar igiyar ruwan tsunami wadda aka ce ta kai kimanin mita goma sha biyar a tsibirin hopai hatsarin dutsen na honga tonga honga hopa mai nisan kimanin kilomita 64 daga arewacin na a ranar Asabar ya yi mummunar illa ga kafofin sadarwa inda hukumomi suka ce zai ɗauki lokaci kamun a gyara. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Idan dai muna biye da shirin ciwon ya mace a makon da ya gabata maudu'in da muka fara tattaunawa a kai shine auren mace fiye da guda wanda al'ada da addinin mafi akasarin al'ummar yankin arewa suke riko da shi sai dai kuma wannan yana yawan haifar da wasu matsaloli a cikin al'umma a makon jiyan kuwa lokaci ya cin mana ne a daidai sa'ad da hajiya sadiya aliyu ta koro bayanai inda take cewa idan da wasu matan ko da wata mace akalla za ta taimaka sannan muhalli ba zai zauna a haka ba za a tsabtace shi sannan kuma babu abin da zai tsaya gidan kuma zai ci gaba insha Allah so ina ganin wannan ma ya kamata a ce an kalle shi a babban al'amari wajen ciyar da gidan gaba sannan ina ganin idan har muna da 'ya'ya mata da yawa idan aka ce ba za a yi ƙarin aure ba ko zai tsaya da mace ɗaya to su da ba aure su ba ya za a yi da su su haka ina ganin zai kawo taɓarɓarewar al'umma da kuma tattalin arziki a cikin ƙasa so auren yana da matuƙar muhimmanci To har wayo muna tare da malama Aisha lallami sai kuma Hajiya Hafiza Usman kuma za mu tashi akan bayanan malama Aisha akan tambayar da na yi mata cewa ina alfanun auren mace sama da ɗaya alhalin yana yawan haifar da rashin zaman lafiya a gidajen ma'aurata? eh yawancin gidajen da za ka da mata sun ya akan sami irin matsaloli haka amma kuma ni a rawar ra'ayin ina ganin har da rashin haƙuri irin nama na mata an san cewa kowace mace da halinta amma idan har kika fahimci halin wacce kike zama da ita sai ki sha maganin zama da ita maganin zama da ita bangaren nan shine ba wai ya kasance ki biye mata ku yi ta hayaniya ko ku yi ta faɗa ba kuma ku yi ta munafartan juna ba a'a ke ki yi haƙuri wata rana komai zai wuce sannan kuma yau idan ta yi munafurci ko ta cutar da ke gobe ba lallai ta yi nasara ba saboda shi ubangiji yana kallon fa haƙurin ki kuma ba a ce ke ki zama wawiya saboda haƙuri ko wani abu ba a ba haka ake nufi ba abubuwan da ake kokarin nunawa a nan shine ko ba a tsakanin abokan zama mata ba ko irin kawaye ne waɗanda suke zaune ba su aure miji ɗaya ba akan samu irin waɗannan matsalolin. To Hajiya Hafiza menene ra'ayin ki game da auren mace sama da guda? Ra'ayina game da abokiyar zama ko kuma kishiya shine yana da kyau amma kuma a wani bannin ba shi da kyau saboda idan aka hada ki da wanda ba ta da daɗi kuma dinga aiki na cikin damuwa saboda yau rikicin yau daban na anjima daban haka kullum ake ciki shi mai gida ba shi da kwanciyar hankali ke baki da kwanciyar hankali kin ga samun abokiyar zama abu ne mai kyau in kin samu mace mai amana mai alkawari wanda ta san ciwo ya mace to zaki ji daɗin wannan zama saboda za ta taya ki wasu abubuwan za ki taya ta kina da wanda za ku yi shawara tare haka saboda ni inda na taso akwai mahaifiyar wata ƙawata sai kin ga zaman su da ita da kishiyarta anko suke sawa ban taba gani sun saka kaya daban-daban ba mm. yau zaki je ki samu wannan ta kwanta kafan wannan ana hira wannan ne a kafan wannan haka suke kullum anguwa tare suke zuwa komai tare suke zuwa har mai gidan siyar siya basu suna tare to kin ga in dai har za ka samu irin wannan abokiyar zaman to ai ka samu yar uwa yar amana me yasa zaka ce baka so amma zamanin yanzu kan ka samu irin wannan saboda abin da suka sa a gaba daban ne ni dai ina ra'ayin amin kishiya amma kuma idan Allah zai bani kishiya ya bani nagari idan dai ba nagari ba Allah ya raba ni da ita kar ma Allah ya kawo ta cikin gida malama Aisha ni a gani na wannan batan basira ne me yasa saboda wannan asalin rashin wayewar ma da muke jefa kan mu kenan a ciki ba ce ba za mu zauna da wata ba ba za a karo aure ba kuma daga nan idan har kika bari shi ya yi nasara a zuciyanki daga nan dan zai fara sassaƙa wa mace abubuwa da dama a zuciyanta abubuwan da ita kanta sai ta yi za shi da tana da ta sanin yi amma idan har kika yi haƙuri kika faɗa wa kanki gaskiya wannan sunna ne na manzon Allah amma idan har ke kika ce zaki yi yaƙi da shi daga nan za a fara samun matsala saboda wasu matan ma da za su dage su ce ba za su zauna da kishiyan ba abun mamaki idan kika duba kila gidan da ta fito ma mahaifiyarta akwai wata a gidan kamin aka aure mata amma za ta ce ba za ta zauna da wata ba ba a auren ita ita aka auro mahaifiyarta ko kuma wacce za a auren ma kila ta je ta tadda wata a gidan amma za ta ce ba za ta zauna da ita ba sai ta sayar da ta yi ta kore ta abu ne da sai mun kai zuciyarmu nesa sosai saboda a wannan zamanin da muke ciki shi dan sosai ya yi tasiri a zuciyoyin mata da yawa daga ma inda ya kamata a fara a fara kunce matsalar nan shine sai mutum ya koma ya fara duba ta kamar me mai addini ya ce in ba haka ba gaskiya warware wannan matsalar ma aiki ne babba saboda wasu matan babu irin kalmar da ba za a faɗa musu ba su gane cewa ita aure kaddara ce idan har Allah ya kaddara cewa zaki zauna da wata zaki zauna da ita ko kin ki ko kin so in har Allah ya kaddara ke daya ce ko da kina son ki zauna da wata ke dayan ce to amma me idan ya zo kan kishi mu ma mata muna mancewa da me ya kaddara wani sa'in mukan ma mance cewa akwai mutuwa za mu je mu haɗu da ubangiji gaba ɗaya idan mu ya rufe mai ta abubuwan da basu dace ba to Hajji hafiza akan samu wasu maza da suke cewa su ba za su yi mace sama da ɗaya ba to kin ga an ce two face coin ne saboda wasu iyayen kila sun taso a gidan da sun samu experience da ba daɗi ga iyayensu ko ga yan uwan iyayensu da suka gani so shi yasa kika ga sai ki gani suna ce su ba za su yi mata biyu ba wasu kuma sabili da ba su son tashin hankali ko kuma ba zai iya handilin mata biyu ba wato ba su da karfin kula da mata biyu saboda kin san matan zamani da suke suna da zafi suna so su zama su ne in charge so saboda haka sai ki ga mazan suna gudun rikici eh yana da kyau ta wani banni amma kuma in kika duba sai ki ga yanzu mata sun yi yawa sosai kamar shekara shekara wajen uku ne ko hudu ne naga wani video a um, whatsapp status da wani guardian pastor ne ma amma yana ba afirka shawara cewa ba zai yiwu ba ka auri mace ɗaya shi kenan ma da yake christian ya ce a taimaka maza da suke da mata ɗaya su ƙara mata ɗaya to amma matan ne damuwa ba mazan ba me yasa zaki ga mazan suna fita su cuci matansu a waje sabili da maybe mace ɗaya bata musu ba mu uke wannan tana bishin mishi abinci yadda yake so yana neman wanda zata zauna ma ta yi hira ta yi ta mishi tatsuniya ta yi ta bashi dariya haka maza suke suna so su samu canji ba wai abu ɗaya ba kawai to amma matan namu ne suna tsoro ka je ka auro abin da zai zama maka baka da kwanciyar hankali hawan jini ya kama ka kenan ta kare maka akwai damuwa amma ni a ra'ayina yana da kyau at least mata biyu kaga ka rage matan sun yi yawa a gari sun fi maza yawa kuma na biyu shine zai taimaka maka kar ma ka fita ka ce you are going out to cheat in anyway in gaye ne kila wannan ta iya kwalliya sai ta maka gaye ta yi yanganta wancan kuma in aikin gida ne tsafta ita kuma Allah ya bata wannan na ukun kuma kila girki ne to kin gani ya hada amma a zamanin yanzu kam kan ka samu gida da zaka samu mata sun samu kwanciyar hankali wai suna zaman tare kamar yan uwa gaskiya sai an yi da gaske ina daɗin zaman abokin zama babu ba shi ma da amfani Malama Aisha, akwai mutanen da suke da ra'ayin cewa zamanin da muke ciki yanzu auren mace sama da ɗaya ba zai yiwu ba saboda hidindimun rayuwa na yau da kullun. na wajen kula da iyali da kuɗin makarantar yara idan Allah ya azurta su da zira'a. A ganina, madina mu daina amfani da zamani muna cewa ba za a zauna da wata ba saboda mai zamani ya canza abubuwa sun canza gaskiya ba wayo ba ne har Allah ya kaddara za ki zauna da wata ki hakuri kawai ki rungume ta a matsayin yar uwarki ki riƙe ta da zuciya ɗaya idan ita ta cutar da ke ita da Allahnta ke kuma ki riƙe ta da amana wanda haka sai mun toshe kunnuwanmu sosai saboda wancan ya kawo gulma ko da ana zaman lafiya haka abubuwa za su zo su tarwatse ni a ana tunanin kwai abin da in eh, zamani ya shigo ciki amma kuma gaskiya kar mu bari zamani ya rusa mana inda addinin mu ya dora mu ya sa mu fara kaucewa don already ma muna kaucewa. Ina ga mazan da ba su da ra'ayin auren mace sama da guda. Ni a gani na abin da ya sa wasu mazan suke cewa su mace ɗaya za su aura sun ga abin da yake faruwa a zamanin su kuma kowa na tsoro tun da aure abu ne abin da Allah ya halatta idan har yana cikin littafin kaddarar ka za ka yi kuma idan mata ɗaya Allah ya kaddara maka babu yadda ka iya idan fiye da hakan ne ma ba yadda ka iya amma mu ɗan adam muna da burin mu so ni a gani na hanyar lafiya aka ce a bita da shekara yana ganin shi idan ya auri mata ɗaya shine matsalar sai kawai dan matsala tsakanin shi da ita wanda ba za a rasa. To mai sauraro abinda shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan. sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya mana aran rai domin sauraron wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa wani lafiya a gai da aisha ma'azu yanzu kuma lokacin da awal garba zai kama sharhin jaridun kamaru zan zauna na wannan makon ne da jaridar Integration ta isar da kuɗi a kamaru an rubuto mana korona cutar coronavirus ta neman kawo tseko kan yadda yanzu haka masu sha'awar kwallon kafa ba sa shiga cikin stadium ɗin ƙasar jamhuriyar kamar a yayin da ake buga gasar cin kofin nahiyar afirka a daidai wannan lokacin sai kuma jaridar da ita kuma ta ce ministan sadarwa na ƙasar jamhuriyar kamar kuma kakakin gwamnatin ƙasar manuel renesa

ya yi jawabi da babban murya cewa idan dai har aka samu wata kafan sadarwa a kasar ta jamhuriyar kamaru tana yayata wadansu labarai marasa dushe wadanta tana makama to za a yi wa wannan kafar rashin baragurmin kwari a kansu musamman a wannan lokaci da ake karbar baki 'yan kasashen ƙetare masu sha'awar kwallon kafa a faɗin duniya da ma masu yawon bude idanu waɗanda suke shigowa ƙasar ta jamhuriyar kamaru ya ce ba zai yadda da ɓata sunan kasar jamhuriyar kamar ba a idanun duniya sai kuma jaridan economy an da ita kuma ta yi bawa kasashen sahel cewar suna kokari wajen farfadowa da tattalin arzikin su a daidai lokacin da aka yi fama da cutar ta covid-19 ko coronavirus da kuma sabuwar cutar corona mai suna omicron mai saurin yaduwa a tsakanin al'umma jaridar ta ce kasashen afirka sun taka rawar gani wajen na ganin cewa suna kokari na cimma burinsu musamman ma na yadda suke faɗuwa da tattalin arzikin su jaridar mitasiyon kuma ta kasar jamhuriyar kamaru sun ce kungiyar da ke kare hawa-hawan farashin kayayyakin masarufi a kasar ta kamaru sun yi kokarin yin barazana cewa yanzu yi muddin idan gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru har ta kyali gidajen baladi suka kara farashi za a gudanar da zanga-zanga na sai baba ya gani musamman ma a wannan lokaci da ake fama da matsalar tattalin arziki sai kuma jaridar cameroon tribune an da ita kuma ta yaba wa gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru wajen yadda ta sanya matakan tsaro musamman ma a bangaren yan aware a yayin da masu taka da yan kasashen itare suke gudanar da wasan su ba tare da wani fargaba ba ko barazana na tsaro kuma komai yana gudana cikin kwanciyar hankali da lumana musamman ma a bangaren yan awaren a garin lungi da kuma birnin boya yadda yanzu haka ake ci gaba da gudanar da wasan kwallon kafa babu matsala a wannan sashen muhammad awul garba amurka daga kasar kamaru a gai da malam awul garba yanzu kuma sai wasu saƙonin da kuma su kuke kira ta waya kuna ajiye mana Assalamu alaikum sashin Hausa Rediyon Amerika. suna na ɗallami joja gara jihar Niger Najeriya. Ina so in yi ma mutanen Kebbi ko gwamna jihar Kebbi taziya akan abubuwan da suka faru a masarautar zuru kashe-kashen da aka yi ma mutanen talakawa da ina yi masu taziya Allah jikan wanda suka riga mu Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Hassan Dogon Fati tsari daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To alhamdulillah yau ina so in yi magana akan sanya ranar zaben kananan hukumomi da gwamnatin jihar Katsina ta yi wanda za a gudanar da zabuka na kananan hukumomi guda 34 wanda za a yi shi ranar 11 ga watan hudu shekara ta 2022. to babu shakka wannan zaɓe zaɓe ne mai matuƙa amfani ga al'umma. Assalamu alaikum sakin hausa rediyon Amerika. Sunana ɗan da Nijo Jakadara jihar Niger, Najeriya. Ina kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Niger. To ga hanyoyi ta cikin garin Kadara ga suna sun lalace ga suna abubuwa ga su an wasu da wannan aiki sai zan ga lokacin da aka tada wannan aiki. To ba wani abin da bukatan da zai yi mamu sai dai tada kora. to in dai da gaske ake so a yi ta da wannan aiki a kan gaskiya a yi wannan aiki tsakanin da Allah mu san cewa mu talakawa zaben da muka yi da mu zabi kunin dare ba Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America. Mai magana Abubakar Muhammad Lil Amara Sokoto State Nigeria. Ya Allah ta muna maganin wannan bala'i da bala'o'i waɗanda ba mu da masu muna magani sai dai Allah. Sai hadu ta Allah mu da Sokoto sai an kashe mutum an ɗauke mutum. amma an to an yi doka an ce a hana mu kan matakin da za mu kare kanmu duk arewacin najeriya gaba ɗaya bayan gwamnan katsina yake mutanen shi su kare kansu kowane gwamna ya taho ya dokar da ta takura ma talaka da al'umma ta yi sannan ba a ba mu tsaro ba an ba mu cikin bala'i da kaskanci. Madalla kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu ke kira ta waya kuna ajiyewa kenan. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. Aƙalla mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu fiye da goma suka jikkata. Bayan wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bom a shagon wani mai shayi a wata cibiyar horas da sojoji a gundumar Wadajed da ke Magadishu a cewar 'yan sanda. China ta faɗa a jiya talata cewar ƙungiyar Taliban ta Afghanistan za ta cika burin ƙasa da ƙasa da wuri don samun halaccin gwamnatin su ta wucin gadi a Kabul. Kana an ji cewar 'yan tawayen Houthi na Yemen sun yi gargaɗin cewar za su iya kai hari kan wasu wurare a haɗaɗɗiyar daular larabawa bayan sun kai hari da jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami a ranar litinin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Masu raro a nan muka kakashin shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe kuɗi na yamma idan Allah ya kai mu za ku su abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku mayar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da yake na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya haɗa ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Karam. Ni sarki da hashin gumel da na haɗa na kuma gabatar ne ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.